Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 60, 25 da kuma sha shida, A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM da lol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sallah da fatan an fara bukukuwan sallah lafiya. Yau Lahadi 11 ga watan Agusta shekarar 2019. Shirinmu na karfe hudu kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. wato karfe goma sha ɗaya na safe kenan a nan birnin Washington DC. Kuka lalubo kai tsaye a daidai wannan lokaci. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba a kowace shekara albarkacin bukukuwan babbar sallah wato sallar layya kenan da aka fara a yau. Shirin namu zai ta'allaka ne akan gaishe-gaishen sallah da muka tattaro muku daga sassa daban-daban na duniya wanda na shirya zan kuma gabatar. Amma da farko ga Mahmud Lalo zai karanto mana labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. yayin da aka fara bukukuwan babbar sallah ko kuma sallar layya a sassan duniya a yau lahadi mahajjata suka yi jifan shaidan a ƙasa mai tsarki ɗaya daga cikin rukunan aikin hajjin sama da alazai miliyan biyu ne suka halarci aikin hajjin na bana wanda ake yi a duk shekara ake kuma kwashe kwanaki biyar ana yi hukumomi a riyad babban birnin makka sun yi amfani da dubin dubata jami'an tsaro waɗanda suka rika taimakawa alazan domin a kaucewa matsalar turereniya da ta auku a shekarar 2015 inda majita 2,300 suka rasa rayukansu kamar yadda abokin aikinmu yusuf aliyu harande wanda ke ƙasar ta saudiya ya tabbatar mana. za ki ga yadda jami'an tsaro ke ta kai komo babu ƙauƙautawa kowane guri kika bi za ki ga jami'an tsaro suna ta kawo agaji ga duk wani abu da ya samu kusan da ce miki a kusan ma dai ba a samu wa'yansu haɗin ba ne kusan guda biyu ne nake ganin aka samu waɗanda wasu mutane suka ji rauni Falasɗinawa da 'yan sandan Isra'ila sun yi wata gama a birnin Kudus yayin da bukukuwan musulmai da wani da Yahudawa ke suka faɗo a rana ɗaya. Hukumomin sun ce an samu tangaɗa wajen shiga wani yanki da ke kusa da masallacin al'aqsa da safiyar yau Lahadi, inda bayanai suka yi nuni da cewa dama musulmai suna cikin wurin suna ibada a lokacin da al'amarin ya faru. Wasu rahotanni sun ce an samu raunuka a gamar da aka yi. Musulmai sun halara masallacin ne domin gudanar da sallar Idil al-Adha ko kuma babbar sallah yayin da su kuma yahudawa suka hallara a wurin domin yin wani taron addu'o'i da suke kira ninth of av da suke yi a shekara-shekara a yau lahadi dakarun da saudiya ke mara wa baya sun kaddamar da wani harin sama akan birnin adam mai tashar jiragen ruwa a kasar yemen domin taimakawa gwamnati bayan wani hari da 'yan tawayen houthi suka kai dakarun waɗanda ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci sun ce harin nasu ya kaikaici wani wuri ne da ke barazana kai tsaye ga gwamnatin shugaba abdurrabu mansur hadi wacce ke gudanar da ayyukanta na wucin gadi a birnin na aden a jiya asabar jami'an tsaro a kasar ta yemen suka bayyana cewa mayakan 'yan hutun sun karbe ikon fada shugaban kasar lamarin da ya zama babban koma baya ga dakaran da saudiyan ke marawa baya jami'an sun kuma ce an karbe dukkanin sansanonin sojin da ke kudancin birnin na aden labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan kasar Norway Aina Solberg ta halarci wani taro da aka yi a wani masallaci na wucin gadi a Oslo babban birnin kasar Kwana guda kenan bayan da wani dan bindiga ya bude wuta akan masu ibada a wani masallaci da ke birnin. 'Yan sanda sun ce suna binciken musabbabin kai wannan hari wanda wani dan bindiga dan asalin kasar ta Norway da ke da shekaru sama da ashirin ya kai. sun kara da cewa matashin ya ki faɗa musu dalilinsa na kai harin amma sun ce mazaunin unguwar da masallacin yake ne yayin da suka bada tabbacin cewa mutum ɗaya ne kawai ya ɗan ji rauni a harin bayanai sun yi nuni da cewa mutumin da ya ji raunin wani dattijo ne ɗan shekaru 75 da ake wato da ke karatun alkur'ani mai girma a cikin masallacin wanda ya dambace ɗan bindigar ya kwaye a lokacin da ya kai harin ya kuma kwace makamin a yau lahadi 'yan sanda a birnin hong kong sun yi amfani da hayaki mai a kan masu zanga-zanga da suka yi dandazo a wurare biyu da suka hada hadda wani yankin da ake hada-hadar kasuwanci zanga-zangar wannan ƙarshen mako da masu rajin kare demokuraɗiyya ke yi ita ce ta goma da aka yi a jere a ƙarshen makonnin da suka gabata hukumomin china dai sun nuna fushinsu bayan da sakataren harkokin wajen burtaniya dominic raab ya yi magana da ta wayar ho da shugabar birnin na hong kong carrie lam kan zanga-zangar da ake ta yi wata mai magana da yawun nan ta yi kira ga birtaniya da ta daina yin katsalandin a cikin harkokin da suka shafi yankin na hong kong da china Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin ga gaishe-gaishen sallah albarkacin bukukuwan sallah a yau a yi sauraro lafiya. Yau ne salla yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi. Yau ne salla yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi. Gaisuwar salla daga faɗin duniya. Domin yau ne ranar ayi. ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi. domin yau ne ranar ayi. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. tare da fatan an yi sallah lafiya ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin ƙoshin lafiya da annashuwa muna addu'ar allah subhanahu wata'ala ya sa muna cikin 'yantattun bayansa allahumma amin yau lahadi tara ga watan Zulhijja shekara ta alif ɗari tara da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon rahma Annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da goma sha tara miladiya. Zara Aminu Fage ce nake gabatar muku da shirinmu na gaishe-gaishen sallah wanda mutane mazauna ƙasashen duniya ke miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi. Shirin zai fara ne da gaisuwar sallah daga yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Salamu alaikum sunana Siraji Salisu Matori mazaunin ƙasar Vienna a nan Austria. Na yi gaisuwar sallah ta musamman zuwa ga mahaifina don masanin Bauchi sanata Salisu Matori tare da mahaifiyata da kuma sauran 'yan uwa da abokan arziki. Na yi gaisuwar sallah ta musamman zuwa ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya. Sai kuma ina miƙa gaisuwar sallah ita ma ta musamman ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraro da kuma al'umman musulmi baki daya Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya barka da sallah Salamu alaikum sunana Zainab Abdullahi mazauniyar ƙasar Jamus. Ina miƙa gaisuwa sallah zuwa ga 'ya'yana Maryam Fa'iza da Hauwa Umadi ko mijina Abdulmalik Shehu Umadi. Ina kuma mika gaisuwan sallah zuwa ga iyayena da iyayen mijina da duk 'yan uwana da suke raye. Ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'umman musulunci ga baki ɗaya Na gode. Ah, Assalamu alaikum ni ne abubakar alal eh, mazaunin indianapolis a nan jihar indiana a america a munasaba wannan sallah ta layya ina son mika sahihiyar eh, wato barka da sallah kuma ga 'yan uwa da amana arziki da kuma fatan alheri ga 'yan voa hausa na farko dai ina gaida na. ko ce kawuna bashar anunmu da ke agadis a nan nan unguwar yi ba kusan kasuwar eh, busashe ina kuma gaida wani na eh, tantan a fangara jima da ke na agadis a unguwar daga man a unguwar misrata bayan haka nan kuma akwai kanina ibrahim alal wanda yake nan village artisanal ta agadis ina kuma gaida sirikina ahmad tawa da ke nan A shima village artisanal a gada ina gaida kuma yannina eh, rahamu tantan khadija tantan munun alhaji a balala ngoli tanhana kadiwan da kuma tsohuwa ta eh, dafko da take nan ita ma a unguwar daga manne a can garin arlit kuma zan koma ina son in gaida kanina usman butali wanda aka fi sani da asian taylor a nan kasuwar Kominak eh, da kuma Malam Yusuf Abdu Shima a nan Arlit da kuma Abdake Shiriko da ya kuma Agadas shi ma dai mazamna Arlit ne a da ina gaida shi ina gaida kuma mamanmu eh, maryama ikishkisho da aka fi sani da maryu da babanmu kuma kawunmu ahmad hanjar shi ma da ke nan retret a nan arlet da kuma tabbasin ne na da ke nan su ardiles su talele komisar su isuf a can mai akwai albaka da kuma eh, idika da kuma sauran mutanen da ke ban samu damar tuna da sunansu ba amma ba zan kariya ba sai na mika sahihiyar barka da sallah da gaisuwa ta zuwa ga mai martaba sarkin abzin Alhaji Umaru Ibrahim ina mishi fatan alheri shi da al'ummarsa ina mishi fatan zai sallah lahiya. Ni na naku Abubakar Alal daga nan eh, birnin Indianapolis, Indiana a jihar uh, Indiana a nan Amerika. Da fatan kuna lahiya wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Umar Sa'idu ina mika gaisuwa na zuwa ga iyayena da abokan arziki duk inda suke da kuma ma'aikatan muryar Amurka ga baki ɗaya. Allah ya sa a yi sallah lafiya. Assalamu alaikum sunana Alhaji Ibrahim Kigo ina mika sakon gaisuwa na na sallah zuwa ga 'yan uwana Oban Dawakin family ɗakin gari da Galadima family birnin Kebbi da sauran 'yan uwana musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum sunana Aisha Zanjabil Faruk ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga babana Alhaji Umar Faruk da innata Zara Umar Faruk da dukan al'ummar musulmi da fatar a yi cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum na Ibrahim da suke Abdullahi ina mika gaisuwar sallah ta zuwa ga mahaifina santurakin gwandu sanata amu Abdullahi da hajiya Safiya Kigo da uban dawaki family eh, ɗakin gari da Galadima family birnin Kebbi da eh, shugabata hajiya Hadiza Bala Usman MD Port Authority da sauran mutanen musulmai ina muku barka da sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi wa barakatu. Sunana Muhammad Bello Abdullahi mazaunin garin South Hawkins Saka jihar New Jersey ƙasar Amurka. Ina mika gaisuwar sallah zuwa ga 'yan uwana Yaya Suwaiba, Malam Kabiru, Hajiya Salma da Ibrahim. Sannan ina kara gaisuwa da abokanan wurin aiki Malam Shehu, Salman Daura da Abdulhamid Sale. Ban kuma manta da masu taimako na ba, Muhammad Sharif zahardin Wansho da Abdullahi Tagina. Allah ya maimaita mana gaba ɗaya kuma ya karɓi ibadunmu mu amin ya rabbil alamin ga ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmai gaba daya ina yi muku barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Assalamu alaikum. Ni ce Aisha ba ga tafi da. Ina miƙa gaisuwar sallata ga 'yan uwa da abokan arziki. Ina gaida mamana Hindatu Goggo Ayola da Addadada da su da A da Abubakar da Uba da Liman da Maryamu da Zainabu da yan uwa su Malama Amina da Antimata da Sau da Hajiya Sadiga Abuja da su Hajara da Maman Kari da Amina daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah. Assalamu alaikum sunana Maryam Lawal Mutari mazauniyar California amma 'yar asalin jihar Kano. ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifana alhaji lawal mutari da hajiya jamila lawal mutari sannan ina miƙa gaisuwa ga 'yan uwana na gidan shanu a share da nndc quarters muhammad lawal mutari saratu lawal mutari bilkisu lawal mutari yusuf lawal mutari suleiman lawal mutari sa'adatu lawal mutari fatima lawal mutari amatullah lawal mutari ruqayya lawal mutari maimuna lawal mutari safiya lawal mutari abdurrahman lawal mutari da hajiya laila lawal mutari sannan ina so mika gaisuwa ga kakata hajiya mai radu ibrahim ta tudun busurci sannan kuma da ƙawaye na hala abubakar imam binta abubakar imam falmata zanna da ribe hafsat umar shinkafi fatima ibrahim turaki da da rabi gwarzo sannan ina so mika gaisuwa ga iyalai da sauran iyalai na hajiya binta abdullahi ta abuja da hajiya sarata abdullahi da halima abdullahi na sharaɗa daga ƙarshe karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi gabaki daya. Sunana Halima ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Khalifa, Nafisa, Khadija, Aisha, Ismail da duka 'yan zuriyar mu daga karshe ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya. sunana khalifa siraj yakubu mazaunin abuja ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga halima ummi umati maryam usman adnan asad inna da abokanai na da ofis da abokanan arziki da 'yan uwana da duka zuri'an da duka zuri'an sirajuddin balarabe yakubu daga ƙarshe ina yi maku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi gabaki daya lamana albarka gabaki daya amin Masu sauraro kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kanan birnin Washington DC. Kuna tare da mu ne a cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah. Ku shakata da wannan waƙar. don mu wake Wannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa ƙasar Saudi Arabia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sani Abdullahi Idris mazaunin Saudiya wanda nake zaune a Makkatal Makarrama ina mika gaisuwa ta ga shashen hausa na miran amurka domin samun labaranku da kuma sauraronku ina kuma mika gaisuwa ta ga waɗanda suke sauraronku ina son mahaifiyata da mahaifina da kuma iyalina da kuma yarana da dukkan wanda yake ƙaunata ina kuma mika farin ciki na ga wannan rana ta sallah mai albarka allah kuma ya maimaita mana allah ya sa mu gabaɗi lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana ismail adamu ya suna amfani da wannan daman in gaida sarkin mubi alhaji abubakar isa amadu mai martaba allah kara mishi lafiya sarkin mubi amiru hajji da kuma zurikina alkali usman gamawa da mutanen Mobe da jihar Adamawa gaba daya da kuma mutanen jihar Kano da yan uwa da abokan arziki gaba daya na gode allah maimaita mana allah kuma ba mu zama lafiya ƙasar mu allah ɗauka addinin mu allah ɗauka addinin musulunci da musulmai gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ce khadija ibrahim dan daura ina miƙa saƙon gaisuwa ta ta barka da sallah da wanda yake gida da wanda baya gida da wanda suke kwance marasa lafiya allah ka ɗaga kafaɗa suka ba su lafiya su ma ina musu barka da sallah ina miƙa ga saƙon gaisuwa ta na musamman ga iyaye na mata ina gaida 'yan uwana aminaina ina musu barka da sallah musamman ina gaida 'yar uwata aminiya ta hajiya zainab ke cikin garin makka ina kuma gaida 'ya'yana masoyana da fatan alkhairi ina gaida dukkan kannena da wanda na ambata da wanda ban ambata ba yan uwa da abokan arziki da wanda suke kauye da wanda suke birni ina muku barka da sallah kuma na tabbata da wanda ya ji da wanda bai ji ba zai isar ma wanda ma bai ji ba Allah ya kuma maimaita mana Allah ya maimaita mana ya sada mu da alkhairansa barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah sunana aina muhammad ina miƙa gaisuwan sallah ta ga mamana zainab muhammad da yayana barista shitu da matan shi antimina da sauran al'umma annabi muhammad Ina musu gaisuwan sallah barka da sallah Allah ya maimaita mana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Sunana Amina Nasiru Gidado ina mika sakon gaisuwar sallah wajen mahaifiyata Hajiya Hindatu Idris Baba da kanina Abdullahi Nasiru Gidado da dukkan al'ummar musulmai baki daya. Da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum. Sunana Malama Hafsat ibrahim wacce aka fi sani da baturiya ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga babbar yayanmu hajiya zainab anta abu wacce aka fi sani da zizi da kuma ƙanwata ita ma take zaune a birnin madina salma ina miƙa saƙon gaisuwa ta a gare su da barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya da su da mazajensu allah ya ba su zaman lafiya allah kuma ya maimaita mana sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta da ɗaya babban yayar tamu maryam sani matar yaya sani da mahaifiyata hajiya asiya allah ya kara mata lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga musamman ga ma'aikatan da suke aiki a wannan eh, tasha ta voice of america allah ya ƙara musu lafiya allah ya sa mun yi sallah lafiya allah ya maimaita mana allah ya sa mahajjatanmu sun yi aikin hajji karɓaɓɓiya ina miƙa saƙon barka da sallah ga dukkan musulmi a duk inda suke a faɗin duniya da fatan allah ya maimaita mana allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu najeriya da dukkan duniya ma baki ɗaya allah ya sa mu rabauta da wannan shekara mai albarka Allah maimaita mana Allah maimaita mana. Assalamu alaikum sunana Zainab Hassan Yar'adua mazauniyar Manchester. Ina mika gaisuwar sallah zuwa ga mahaifina Alhaji Hassan Yar'adua hajiya rakiya mahaifiyata da yayi na hajiya aisha fa'isa hadiza da kuma hafiz ina kuma miƙa gaisuwa zuwa ga ƙawayena da abokan arzikina ga baki ɗaya daga ƙarshe kuma ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi Salamu alaikum. Sunana Abdullahi Goni. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga ɗan uwana Bana Goni, Malam Modu, Latari, ya gana Abbas da kuma Alhaji Ram gana. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah. Ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da kuma al'ummar musulmai ga baki ɗaya. Barka da sallah. Salamu alaikum. Sunana Abdullahi Abubakar. Ina ina zamne a Indianapolis, Indiana. USA yana ma kowa da kowa barka da sallah a duniya gaba ɗaya duka musulmin duniya yana lefa gaisuwa ta musamman ga kakana bashar a garin agadis da kakata dakko kuma da uwar gida ta rabihata da take agadas ina gaida wana haruna a garin agadas niger ina gaida wana isa a garin niyami ina gaida abokin wasana salah angam a birnin arlit ina gaida mamata yama sarata da take agadas ina gaida mamata tanhan da take garin agadas niger ina gaida onkol ina a garin agadas ibrahima ina gaida uncle ina a garin yami makilele ina gaida uncle ina a garin arlitela ina gaida uncle ina a garin yame nashan butali ina gaida mamata a garin agadis ana a Kano ina gaida babana a garin agadis Abubakar Alghimarat ina gaida mamata a garin agadis Hadiza Tantan ina gaida mamata a garin agada rahamu tantan ina gaida abokina amini na kuma abokin wasana abdulrazak haidara ina gaida diyata ummi haruna ina gaida uncle ina a garin agada inusa tantan ina gaida antita a birnin yame mannash butali ina ma kowa barka da sallah allah maimaita mana Assalamu alaikum sunana Maryam Buhari Aliyu mazauniyar New Jersey ina mika gaisuwan sallah Allah zuwa ga Baba gombo Dikko daga Kwantagora da Baba Audu Mafillata daga Awana. Kuma ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ma sauraronku da al'ummar musulmi baki daya. Jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi wa da fatan da yi. a yi sallar lafiya Allah ubangiji ya maimaita mana Allah gwada mana ta ni suna na Butali ina kasar Amurka a garin Indianapolis nan nake zaune da iyalina da mai gida da yara duka ina ma duka yan gida barka da sallah ina ma babban yayana da yake kasa Arlit da zama su ma sunan shi ana ce mishi Tela da shi da iyalan shi da abokin wasa na isuf shi ma da iyalan shi dukansu a kasa Arlit ina gaida ta da take a Agadas ita da yaranta da dangi duka da gidan ina musu barka da sallah ina gaida na a koli shi ma da yake a gada ina mishi barka da sallah shi da iyalan shi ina gaida na da yake ya mai muhammed butali ina mishi barka da sallah ina gaida kane na ibrahim butali ina mishi barka da sallah shi da iyalan shi ina gaida na shi ma balbal da yake a agadas ina mishi barka da sallah da shi da iyalin shi ina gaida kano ma'aihina da take a zandar da iyalanta ina gaida ta ina mata barka da sallah zarutu ake ce mata ina gaida abokiyar wasa ta aminiya ta maryama da iyalinta da take misrata a agadas ina gaida babana da yake da yake gada sana ce mishi bashar ina gaida kanwata da take kasar kano da ita da mijinta da iyalinta ina musu barka da sallah hafsa ina gaida kanwata hadiza da mai gidanta da yaranta ita ma da take kasar kaduna ina mata barka da sallah ina gaida duka dangina na yamai da na zandar da na aga da duka kowa ina ina ma kowa barka da sallah ubangiji allah maimaita mana mu da suka riga mu Allah shi kansu da rahama ya gafarta musu mu da muka yi saura Allah sa mu cika da iman na gode na gode sosai الليلة صيد عمرة الليلة الليلة سيد عمارة الليلة الليلة سيد عمارة علموك العزيز بنت المدينة بيتم صوت أنا والربيبة حطة طنجري وناس يا حبابي حطة برادي وناس يا ولادي الليلة الليلة سيد عمارة بيت ويا اللوليلة sunana مريم أبا mazauniyar فارس ina miƙa gaisuwar sallah ga asma'ul ladan da zainab ahmed daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku kuma da al'ummar musulmi baki ɗaya. Assalamu alaikum suna na Hindatu Idris Baba ina miƙa sakon gaisuwan sallah zuwa ga 'yan uwana Ummul Khair Idris Baba Kamila Idris Baba da daukacin ma'aikatan gidan rediyo musashin Hausa na muryar Amerika da daukacin dukkan musulmin duniya ga baki ɗaya da fatan mun yi sallah lafiya. Assalamu alaikum. Ni ne Alhaji Matu, ɗan gidan sarkin mayu jihar Kano. lahadin makole da wakin kudu lokal gama da fatan muna gaida kowa da kowa lafiya muna ina gaida babban yayanmu alhaji garba sarkin mayu da ciroman mayu daga ladima da sarkin shanu na jihar kano shi ma sarkin mayu da fatan ina nan lafiya alhaji sarki babi duk da fatan ne muku fatan alkhairi da fatan kuna nan lafiya muna yi wa muryar amurka fatan alkhairi da fatan suna nan lafiya muna muku barka da sallah allah ya sa a gama da duniya lafiya Allah ya rufe asiri mun gode Allah ya saka da alkai assalamu alaikum sunana hadiza yahaya ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifina malam yahaya babanmu da ke tudun yarima ina gaishe da hajiya na hajiya hauwa da ke tudun yarima da imam ibrahim da ke da muryar amurka gaba ɗaya da fatan ra'ayi sallah al'umma musulmi ya su sallah lafiya sunana kabir haruna suleiman dogon daji ina mika gaisuwa na na sallah zuwa ga matana sahibata sa'ida ahmadu ma'azu ebotu garin bauchi ina mika gaisuwa na zuwa mominmu sannan ina mika gaisuwa na zuwa ga hajiya da babana da baba da dukkan al'umman musulmai da ma'aikatan shashin hausa na muryar amurka da masu sauraron ku allah ya ba mu alherin wannan sallah. Sunana Hadiza Ali, mazauniyar ƙasar Egypt. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Farida Abdulkadir, Safiya Mustapha, daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki ɗaya. masu sauraro baki ɗaya iyakacin gaishe-gaishen da muke ɗauke da su kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai mu ce allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya maimaita mana Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna yi muku barka da sallah da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya. Godiya ta musamman ga wadda ta haɗa mana shirin Julie Levis Gresham Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke muku fatan an yi sallah lafiya da fatan za a yi bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya ku jama'a sai mu yi fara'a domin yau ne ranar ayi Ya ku jama'a sai mu yi far'a. da fatan Allah ya maimaita mana. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan za a yi sallah lafiya za a kuma yi bukukuwan sallah lafiya. Ya jama'a sai mu yi yau ranar La meilleure musique et les dernières nouvelles